الله من الشيطان الرجيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها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 inda muke gabatar da karatu akan abin da ya shafi aqida a duniya ba abin da ya kai kamar Allah subhanahu ta'ala ya shirya da ɗan adam ya ɗora shi akan tafarki madaidaici a duniya ba abin da ya kai aqida muhimmanci domin da aqida ne ɗan adam ke iya samun dacewa ta ubangiji ya shiga aljanna lokacin da ɗan adam ya faɗa ma wata aƙida ta daban ba abin da za ta ja mishi illa ya fadawa zuwa wuta domin duk wanda ya ba kan abin da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akai dai. to tabbas yayi hasara kuma yayi tabewa ta ƙarshe shi yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin Allah annabi ya ce na hore ku da ku riko da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu annabi ya ce addu alaiha bin nawajis ku riko da ita da gumakanku na hauru waɗanda idan mutum ya cije abu yana da wahala kaga abin nan an iya raba shi da shi don haka sunna ana so idan mutum zai rike sunna ya yi ta da gaske ana so ka riƙe sunna annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yadda a zuciyarka cewa aƙida ce wadda idan ka bi ta za ta kai ka ga shiga aljanna ka yadda da cewa dukkanin wata aqida wadda ba aqida sunna ba idan ka bi ta babu abin da za ta kai ka da shi sai bata ita kuma ɓata babu inda za ta kai ka illa shiga wuta shi yasa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace taraktu fikum amrayn annabi yace na ban muku abubuwa guda biyu lan tadillu ma in tamassaktum bihi ba ba za ku bata ba matuƙa kuka yi riko da waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko shine alqur'ani abu na biyu shine hadisan annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna annabi wayannan abubuwa idan ɗan adam ya riko da su za su kai shiga shiga aljanna kuma ba zai bata ba annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa muna wannan sannan zama ko kana cikin wata aƙida wani manhaji ko ƙila kana dariqa ƙadiriya ko dariqa tijjaniya ba shi zai nuna baka kan tafarki na daidai ba ko tafarki na annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai in ya zamanto kana ganin maganan malaminka tafi magana annabi sai in kana ganin kana iya barin alkur'ani ka bi maganan malaminka nan ne kura take nan ne tashin hankalin yake amma idan mutum na cikin ɗariƙa tijjaniya ce ko ƙadiriya matuƙar zai riƙe da sunna annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi ahlus sunna ne ko da bai ce shi dan izala bane ka san da yawa akwai yan dariƙa wayanda suna riko da sunna suna aiki da alqur'ani suna aiki da sunna annabi amma su abinda ba su yadda ba dai a ce musu yan izala to kai zaman ka cikin dariƙa ka abinda a fatan mu shine mutum ya rike alqur'ani sannan ya rike sunna annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za mu buɗe littafi mu ga abin da Sheikh Usman bin Fodiyo rahimahullah ya faɗa ya sha karo da abin da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za mu banma Sheikh Usman bin Fodiyo rahimahullah za mu ban mai magana ta da abin da ya faɗa mu yi aiki da abin da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ɗora mu a kai ne da za mu buɗe wani littafi wanda cikin magabatanmu suka rubuta mu aje misali yanzu daga cikin magabata waɗanda ake gani waɗanda ake bibiya mu aje imamu malik wanda sanin kowa ne a najeriya muna biyan mazhaba ta al'imamu malik to za za mu buɗe littafi mu ga abin da ya faɗa ya saba ma abin da annabi ya ɗora mu a kai dai to za mu ban magana al'imamu malik mu ɗauki magana annabin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da za mu buɗa alƙur'ani mu karanta mu buɗe tafsiri mu ga cewa al'imamu shaukani a cikin tafsirin shi na Fathul Qadir na Imam Shaukani akwai wani ra'ayi da ya kawo nashi wanda ya bambanta da abin da muka fahimta shine addede a cikin Alkur'ani to za mu ban magana Imam Shaukani mu ɗauki maganar da take ta gaskiya ta Alkur'ani wannan shine tsari na ahlus sunna idan ka faɗi ra'ayinka ra'ayinka ya ci karo da abinda annabi ya faɗa ko kuma abinda alƙur'ani ya faɗa abinda ake bukata ka ajina ka ra'ayi in ajina wa ra'ayi mu bi abin da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai ne da za ka ga malami ya dora ka akan wani abu ka dibi abin nan ya saba mu abin da annabi ya ce ka aji abin da malamin nan ya ce ka bi abin da annabi ya ce shine lan tadhillu ma in tamassaktum bihi ba dan haka da za a ce wai ka ji an ce wai wani in ka bi shi shine zai kai ka ga shiga aljanna a duniya babu shi wani idan baka bi shi bahi zai kai ka ga shiga wuta a duniya babu shi annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne fidahu abi wa ummi wanda idan baka bi shi ba ka bi wani shi zaka iya fada wuta ba zaka shiga aljanna ba amma duk wanda ba annabi ba idan ka bi shi ka ba annabi zaka fada wuta in baka yi hattara ba da haka Allah ya ba mu ikon biyayya ga sunna annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka kamar yadda akwai wani wanda ake ce ma wali dan nasiru wai za a tsallaka ruwa yaka ce ma muridi ne in mun shiga ruwa ni zan kama kiran Allah kai kuma ka kama kiran wali dan nasiru ha a tsallake ruwa aka zo aka shiga ruwa shi wali dan nasiru in ya kira Allah shi kuma muridi ne sai kira ya ya shehi wali dan nasiru ana nan ana nan ana nan ana nan can ana cikin wannan tsarin shi kuma muridi ne kawai sai sai sai kira Allah sai bai kira wali dan nasiru ba wai sai ya fada a cikin ruwan ya nutse a cikin ruwan sai da wali dan nasu ya amo ya gane bai tare da shi ya zura hannu ne cikin ruwa ya jawo shi ya ce wani me ya faru sai ya ce a to ka san ka ce in ka kira Allah ni kuma in kira wali dan nasu in kira ka sai ni ta ni ko ni ga tun da Allah kake kira ni ma bari in kira Allah sai sai na fada ba sai haba ka gani karambani gare ku ni na kira Allah na ce ka kira ni ba don koyin ba saboda ka samu tsani bai yiwuwa hannunka har yanzu bai kai ba wanda za ka iya kiran Allah alhali Allah da kai ne yace wa qala rabbukum ud'uni astajib wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri Allah ya yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni Allah ya ce ku roƙe ni zan karɓa muku astajib lakum zan karɓa muku Allah ya ce innal ladhina yastakbiruna an ibadati wa'anda suke girman kai wajen roƙona inji Allah Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhirina za su shiga wuta ta jahannam suna masu dawwama a cikinta Da haka da yawa akwai bayan Allah wanda za ka gani ne rubba ash'atha akbara lau aksama Allah la'abarahu a cikin akwai cikin bayi waɗanda kake gani ko shi ka tahi addu'a sai ka ce mala ai muna addu'a wallahi akwai cikin bayi wanda ya malan da kake gani wanda da zai rantse da Allah ya ce wallahi yau za sai an yi ruwa a gungu wallahi sai an yi ruwan nan Allah ba zai kunyata shi ba za ka ga mutum in ka gan shi sai ka rena shi gashi nan jiki ne da suturar da ajiki ne sai ka gane kamar wani walakantacce da zai roƙi Allah Allah wallahi sai ya biya mai bukatati don haka ka yadda da cewa kai bawa ne na Allah in ka roƙi Allah Allah zai karɓa ma ka sa ƙini ga ubangijinka cewa wannan bukata da kake da ita idan ka roki Allah Allah zai biya ma Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum ya Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni أني ubangiji ku sai ke gabawa? Allah ya ce ujibu da'watad da'i idza da'an ina karɓar addu'an mai kira lokacin da yake kira na Allah yana jin kiran da kake mai shi yasa wani malami ce wa yasma'ul muttarra idh yad'uhu subhanahu laysa lana siwahu wa yubsiru dharrata fi zalma'i kama yara ma raba tahta alma'i arsala rusulan rahmatan linnasi liyunqidhuhum min durubil bas Allah almala yace wa yasma'ul muttar Allah yana jin koken wanda yake cikin buƙata bukata idh yad'uhu a lokacin da yake kira ko kuma idza da'ahu a wata nuska yace kai subhanahu laysa lana siwahu tsalki ya tabbatar ma ubangijin da ba mu da iri ne wanda wa yubsiru dharrata fi zalma'i wanda ubangiji shine mai ganin dufai a cikin duhu yau da za a bude ƙasa a sa iri a ciki a rufe kai baka sanin abin da yake ciki amma ubangiji yana sanin abin da a cikin ƙarƙashin ƙasan nan kama ya rama ma gaba ta talma'i kama yadda Allah yake ganin abin da yake ɓoye a cikin ruwa babu abin da la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama haka ubangiji zai ga abin nan da yake cikin ruwa to amma saboda kauce kaucewa aƙida sai ɗan adam sai ya bari sai yana ganin a'a shi ko ya roƙi Allah Allah ba zai iya bai ba ko kuma a nuna ma cewa a'a bai kamata ka roƙi Allah ba malam wada shine ya kamata ya roƙi Allah ya hada ma Allah bukatarka sannan Allah ya karbe bukatarka shi yasa da yawa zaka ga hatta da mu kan mu ahlus sunna wallahi sai mu yi taka tsantsan zaka ga mutum yana ahlus sunna amma sai ya ce a ai malam wane addu'a te kamar yankan wuka ce da ya roƙi Allah yanzu Allah na ansawa cikin bayi akwai irinsu amma wallahi ba sanin su aka yi ba Allah ya bar wannan ilimi tsakani ne shi kadai ba wanda ya sani ko bawan bai san da yana da wannan mu'ujizar ba amma sai ka ga ana ganin malam wani in ba shi ya addu'a ba kamar Allah bai karba babu wanda Allah ya ban wannan ilimi wannan ilimi ne wanda ubangiji ya ban kai ne na gaibi bai bayyana mu kowa shi ba mai yiwa a cikin masallacin nan akwai wanda muke ganin daga ya addu'a karɓaɓɓiya ce ga Allah amma ba shi bane akwai wanda yana nan shi in yi addu'a kai tsaye Allah zai karɓa amma sai ka ga hadda malamai 'yan cewa yanzu an samu suka ji malami yana cewa ranka kai daɗe ya kamata ku ba da kuɗi a ta saudiya a yi muku addu'a wannan duk cewa ce in an ta an dawo allah ya ba da nasara kuma ka koma kana cewa a aikin da mun kai ne sai ka ga mutum shekaran jiya muna tare da tare da wani ofis ɗin chairman na pilgrims muna cikin mitin sai wani ya zo ya yi tara shi murna wai buɗe baki wai ai sun ta saudiya ko sun ta ina sun haɗa ma Allah ai addu'a su ta Allah ya ansa kila ma baka cikin wanda Allah ka dibi ma ya karbi addu'a ka ba zuwa saudiya ka zai sa Allah ya karbi addu'a ba sai ka je saudiya mai yiwuwa imanin ka bai da kyau wanda yake argungu ciki zaune cikin ɗaki ne sai addu'a Allah ya karbe ta bai karbe ta ka ba don haka dole mutum ya sani cewa ba abinda zai kai ka ga shiga aljanna illa ka rike alkur'ani da sunan annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani malami a duniya wanda dan ka babbi ne zai sa ka shiga wuta wanda idan ka babbi ne za ka shiga wuta shine annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wanda dubba shi ba al-Imam Malik Ya ce duk wata magana tawa da kuka ga ta ci karo da magana annabi ku aje tawa ku ɗauki magana annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta muna har wayo muna nan cikin littafin usulu sunna na al al-Humaidi inda satin da ya wuce mu yi magana akan kalmatayn shahada muka ce al-Imam al-Humaidi ya ce wa Allah na kula kama qalatil khawarij man asaba kabiratan faqad kafara yace kada mu faɗa kamar yadda jawo suke cewa man asaba kabiratan duk wanda ya aikata babban zunubi faqad kafara ya kafirta A aqida khawarij hadda id card na siyoyi an ka baka ko hand out to kai kafiri ne idan aka sa lecture za a yi ta karfe goma ka zo karfe goma da minti ɗaya kai kafiri ne to su duk mafi yawan abubuwa suna kafirta mutane shi yasa mala ya ce kada mu faɗa kamar da khawarija suke faɗa dama shine muhimmancin karatun aƙida ta ahlus sunna wal jama'a shine sunna tana gaya ma ka kiyaye kaza domin idan kana yin kaza zai iya kaɗa ka ga inda bai dace ka faɗa ba kana ganin kanka musulmi ashe ka ta cikin musulunci ka dibi wani ka ce ma wani kahirina in an ka tai ba kahirina ba kalmar nan sai ta dawo gare ka kai sai ka zama kahirin haka annabin Allah annabi Muhammad sallallahu ya faɗa amma da aya za ta ce wane mai sifa kaza kafiri ne ka faɗa in yana cikin masu wannan sifa shi ba kai ne ba sai ai mai bayani ba ko kuma aya ta faɗa masu aiki kaza ga irin ukubar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu a gobe alkiyama ai ba ka kai faɗa ba aya ta faɗa ko kuma hadisi shine ya faɗi cewa ga abin da za a wa masu aiki kaza da aiki kaza ba irin wannan ake magana ba don ka wani ya ce a to an ya zala sun yi kuwa kahirta mutane in ka ga mun kahirta ka aya ta kahirta ka ba mu kahirta ka ba Allah ya gafarta muna yace wala nukaffiru bi shay'in min adh-dhunub kada mu ba ma kafirta mutum da wani abu asgarun na min adh-dhunub saboda mutun ya aikata zunubi kaga mutun na shaye-shaye sai ka ce ana ah, aisuwa da su yan gaba-gaba cikin wutar jahannam ko kuma kila kaga mutun yana aikata wani laifi na zina ka ce a ah, wani a ah, ina ai cikin wuta su yan gaba-gaba mun kawo hadisi nan wani sati hadisin da annabin Allah annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake bayani cewa duk wanda ya imani babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah sannan annabin Allah annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne zai shiga aljanna annabi ya ce wa in zana wa in saraka koda yayi zina koda yayi sata abi dharrin ya ce wa in zana wa in sarqa koda yayi zina yayi sata ya rasulullah annabi ya ce wa'in zana wa'in sarƙa ko da ya zina ko da ya sata ya sake maimaita abi zarri yana son da ya ji annabi ya faɗi wani abu kai wanga mazinaci na kowa ya san shi cikin garin ga bai raga ma kowace mazinacin ƙwarena ko kuma ɓarawon ƙwarena kowa ya shaidai da sata kuma a ce aljanna zai shiga annabi ya ce wa'in zana wa'in sarƙa. ko da ya yi zina ko da ya yi sata don Allah ya tambaye ku me ya kamata mu yi eh annabi ya ce wa'in zana wa'in saraka ko da ya yi zina ko ya yi sata mu ya tamu eh imani mu yi imani da abin da annabi ya faɗa abin da illa shine wannan shirka da Allah amma wala ku barin gaya muku abin da ya sa annabi ya kawo wannan magana saboda ɗan adam ya gane irin illa ta shirka da Allah cewa babu wani abun da a gaban shi amma idan kana aikata manyan ka kaba'irori kai zunubai ma in kana yi kana tara su aka je gobe alkiyama wallahi sakan ɗaya kakka roƙi Allah ya sa ka yi shi cikin wuta sakan ɗaya. ko wannan wuta ta duniya aka hura ta aka kada ka sakan ɗaya aka fitar da kai wala kai ka sa akwai jarabawa akwai ibtilayi a ciki balle wuta ta wutar jahannam don haka abinda annabi yake so ya karantar da mu girman shirka da Allah zalunci ne na ƙarshe shine annabi yake so ya karantar da mu a cikin hadisin ba wai an baka dama ka ta kai ta ba a ni ban shirka da Allah ka ta yi tabin ɗayan mutane kana haihuwa ko kuma ka ta bi kayan mutane kana shiga gidajen mutane kana ta sata in an gaje gobe alkiyama wallahi akwai matsala Allah ya gafarta muna yace innamal kufru san dai kafirci fi tarkil khamsa yana cikin fitarkil khamsi yana cikin barin abubuwa guda biyar allati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wayanda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islam ala khamsin an gina addinin musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati alla ilaha illallah shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ɗan shi'a ba su yadda da annabi manzo ba ne kamar yadda muka faɗa da muka kawo magana akan abin da ya shafi sahabban annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi a karatunmu na wajen sati biyu da ya wuce wattarahum wajibi ne mutum ya zamanto yana neman jinƙayi ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi kullihim har muka kawo aya walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yace falamnu am falamnu umar illa bil istighfar lahum faman sabbahum aw tanaqqasahum aw ahadan minhum falaysa ala sunnah wannan 'yan shi'a har muka kawo cewa su ba su yadda da annabci annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko da annabta ba abinda suka yadda da shi shine Ali ibn Abi talibin wai Jibril kuskure gashi Allah ya faɗa mana la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun amma ɗan shi'a su ba su yadda da wannan ba kun ga ƙaryata Allah shi yasa mun ka ce muku ɗan shi'a kafirai ne mutlakan duk wanda ka iya buɗe baki ya ƙaryata Allah to ba a ce mai musulmi shi yasa ba a cewa aqidar shi'a sai dai a ce addinin shi'a dan wani addini na na daban idan suka zo a kiran sallar su ba a cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai dai a ce ashhadu anna Aliya waliyallahi domin ba su yadda da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shine manzo gashi kuma Allah ya faɗa mana cewa Muhammadu Rasulullah Muhammad محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وما محمد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل da ma sauran ayoyi da suka yi magana akan abin da ya shafi manzancin annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma 'yan shi'a su ba su yadda da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo bane da haka shi yasa mala yace yace wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis sala da tsaida sallah tsaida sallah sallah rukuni ce daga cikin rukunna addinin musulunci daga cikin abu na farko da za a wa mutum hisabi a kai ne gobe alkiyama in yayi daidai to zai samu sauki shine sallah idan sallarka tana da rauni da matsala kuma gobe alkiyama akwai matsala ga ayyukanka shi yasa ita sallah da muke gani as-salatu imaduddin sallah ginshiki ce ta addini amma ku bari in tambaye ku shin wanda ya bar sallah ana ce mai kafiri ko ba a ce mai kafiri mun samu kaulani wanda ya bar sallah me hukuncin shiga addinin musulunci eh wanda ya bar sallah me hukuncin shiga addinin musulunci eh miya dalili eh? eh bambancin musulmi to shi ya yarda da sallah ai eh na a yana yau yana iya azhar bai wata kuma sai gobe hila asar eh kun ga ba a ce mai eh yana yin sallah ai ko bai yi to kun ce mai kahin magana ku gaskiya ce sai dai a aqwalun bainar ulama maganganu ne saɓani na malamai akwai waɗanda suke ganin idan aka ce mutum ya bar sallah a ce mai kafiri abinda ake magana shine wanda yake jayayya da cewa sallar addini ce ko ba addini ba shi bai da sallah ba jahidun biha shi yana musu sallar ma gaba ɗaya akwai waɗanda suke gani shi yana musulma bai koyar da sallah ba a wannan wasu suna ganin idan aka ce wanda ya bar sallah ya kafirta shine wanda yake musu akan ita kanta sallah din da haka suna ganin idan ma yana sallah idan ma bai sallah in dai ya yi imani da sallah ya yarda da cewa sallah rukuni ce daga cikin rukunin addinin musulunci ba a kafirta shi akwai waɗanda kuma suka ganin in dai bai wannan sallah kafiri ne musamman Sheikh Usaimin rahimahullah akwai malamai da yawa da suka ne ah, da ka bar sallah mutlakan kafiri ne to me hukuncin rankon sallah eh shi ma kun san akwai sabani a ciki ne akwai wanda ka ganin idan sallah lokacin ta wuce ko kai ba a sota dan akwai renin wayo ka rena Allah Allah ya aiko mala'iku daga sama su zo su ɗauki rekol din waɗanda suke cikin masallaci waɗanda suka yi sallah a rubuta sunan waɗanda suka yi sallah sai mala'iku sun koma sama ka toka taka sallah to wa za a sake tura tuwa sheta shi yasa wasu suke ganin ko kayi sallah ma ba ta da wani na ma bari kai akwai ko malaman da ke ganin idan ka bari sallah ta wuce da gangan to rankon nan na nan kanka in an shekara dubu sai ka biya ta shi yasa sallah da kuke gani al'amarinta ba karami na ba Sheikh Abdullahi Gwandu sai da ya rubuta littafi Daw'ul Musalli Muktasarul Khalil ya ɗauko babi hudu a cikin Muktasarul Khalil sai da ya baiti dubu akan abin da ya shafi sallah al'amarin sallah mai manzumatul qurtubi mi yace inna salata khatruha azimun wa babuha khussa biha ulumu qila hiya sna ashra alfa mas'ala mawjudatan fi kutubihim mufassala shi abin da yake gani yace inna salata khatruha azimun wa babuha khussa biha ulumu ƙila hiya na ashra alfa mas'ala cewa ya sallah tana da matsala dubu goma sha biyu shi ga yadda ya rubuta to in ka koma kana magana akan matsalar sallah dubu goma sha biyu ma za a yi ka san aƙida amma dai ku sani al'amarin sallah girma gare shi ku je ku ga yadda laraba suke rayuwa abin sai ya baka mamaki wallahi malam lokacin da muka je kuwait ni sai da na gane cewa imani na ya karu ba na gaya muku imani na rigoya na karuwa ba akwai abubuwan da in kana yi sai ka gane imanin ka ya karu a wannan lokaci da kake ci zama a cikin larabawa malam sun fi mu rayuwa cikin hutu ba a ɗauke wuta ƙasashen larabawa 24 hours cikin ac za ka yi amma idan aka ce ma za a yi a zahar, to za a yi kiran sallah a yi minti talatin ba a tadda sallah ba kun sa abin da suke yi na filfili ko shigo masallaci babu ruwa ne da ina liman kaza kaza kawai zai ta nafila za su yi ta nafilfili suna ta roƙon Allah suna addu'o'i suna azkar mai karatu alkur'ani yana karatu alkur'ani shi yasa daga cikin masallatai ya argungu wanda masallatayin da nake yaba ma masallatayin da idan ka je abin sai ya burge ka akwai masallacin matasa na rawan ɗin gidan sarki masallaci ne wanda malam idan ko da aka ce ma sha biyu da rabi ta yi za ka gane cewa sallar azahar ta yi ko da baka da agogo domin za ka ga ana gyara masallaci ana ƙoƙarin a shirya minti 20 zuwa talatin kafin sallah kuma duk wanda an masallacin abinda zai baka mamaki duk wanda yake wannan masallacin na rawun ɗin gidan sarki wallahi malam za ka ga tsora minti guda amma sai ka ga kowa zaune sai ka yi ta mamaki amma kowa yana nan yana jiran yana zaune wani na askar mai nafila yana nafila suna jiran zuwan liman da lokaci kuma ya za ka ga liman ɗin ya zo idan bai zo baɗin ne sannan za a yi ƙoƙarin wa zai ba da sallah da haka ku je ku ga yadda waɗanda suka je saudiya aikin hajji ko umara ko suka je wasu ƙasashe na larabawa wallahi malam al'amarin larabawa nan zai baka mamaki bambancin mu da su ɗaya ne mu matasanmu suna ibada a nan amma a can lokacin da muna sudan sai ka jima baka ga matashi irin mu a masallaci ba amma abin da ya shafi al'amarin sallah suna girmama sallah za a yi kiran sallah za su tsaya suna ta sallah mu kuma nan sai dai mu yi ta zagin limamai ba mu sa abin da ya tsaye da liman gida ne ba ta liman ya cika kuri sai ka ce albashi aka yi mai wani makila ko da ya baro gida ne liman na makila ko abinci wani bai tanada ba kuma ko da zai tuwa masallaci ko da zai shigo ana taɓaci ne ba dole ya taimaku kabliya da ba'adiyya ba limamin ladanin da ke kula da masallacin da muke karatu ministry da muke karatu don kamar ministry ce masallacin juma'a ne babba akwai wajen karatu da komi wanda ladanin wajen abinda albashi ne da mun ka buga kudin najeriya naira dubu ɗari uku amma ku yanzu haka limamma argungu in ba dan da dawo ciyaman salihu kesi ba lokacin da ya dawo wannan tenuwar da ya dawo an babba ma limamman juma'a an ba ma ba su albashi da ya dawo ne ya ce dubu biyar biyar ɗin da ake ba limamai a ci gaba da ba su amma kuma <laughs> to ku diba ku diba ku gani ba yanzu wani ciyaman zai tuyo ga abin da ya tsone mai ido a ce wai liman ba da sallah ɗaya a bashi naira dubu biyar ko goma wani abin na ba shi mamaki don haka sallah da kuke ganin tana da muhimmanci kuma daga cikin abin da zai taimaka ma mutum su ne wa'annan nafilolin idan mutum ya je gobe alkiyama idan sallah ta aka same ta da wasu gurabu wa'anda bai cike ba to ita wannan nafila da kuke gani wani wata abu ce wadda za ta kare wani gefe na sallar inda bai cika ba yanzu abin da ya shafi raka'atanul alfajir da annabi ya ce khairun minad dunya wa ma tafi duniya da abin da yake cikin ta mutum nawa yake raka'atanul alfajir don girman Allah don mai raka'atanul ya daga hannu ne kun ga rabin masallaci ba sa yi rabin masallaci fiye da ma rabi ba su rakatan alfajir kuma abinda annabi ya ce khairun mina duniya wa mafiya duk abinda yake cikin duniya tafi duniya alkhairi da abinda yake cikin duniya tafi wannan rakatan alfajir raka'a ne guda biyu ko ba tsawo gare su ba ga sallar duha ita ma kanta ga sallar duha ga nafilolin da ake kafin sallar azhar da bayan sallar azhar dukkanin su wahala gare su yanzu za mu iya zama a majalisa muna iya yanzu mu kirga mu gani mu kirga mu gani awa nawa gare mu a yi ne eh muna da 24 hours to sallah tsakaninku da Allah awa nawa ake yi shin kun san sallah gaba ɗaya bata kai awa ba salloli guda biyar to ku bari mu lisawa limamin da ke daɗewa irin wannan masallacin da kaɗan kwatantawa don wannan masallaci yana cikin masallaci da aka kwatanta ibada wani masallaci sai ka ce fijo ko osis ta sheƙa da gudu to za ka nan ana kwatantawa a yi minti goma subahin minti goma Azahar masallatayin da aka kwatanta yana da wahala kaga masallaci ana wuce minti goma su bayan minti goma zahar minti nawa minti ashirin mu bammala asar minti biyar ko shida minti nawa mu aje ashirin da biyar ko shida magriba ita ma mu ban mata minti biyar ko shida nawa kenan talatin ko talatin da biyu isha'i mu ban mata minti goma minti nawa arba'in da biyu ba kai minti hamsin ho balle sittin akwai minti nawa sha takwas to duka sallar yini duka bata wuce wannan wa'annan mintittuka ba Allah ya ban ma abin da ya shafi al'amari na rayuwarka ka yi awa ashirin da uku kana rayuwa wannan lokacin ne ake buƙatar ka zo ka yi ibada kuma umfaninka umfaninka ne wallahi ba za ta umfanar da Allah da komi ba wannan sallah da kuke gani muna yi gobe alkiyama ai Allah ya gaya mana يوم يكشف عن ساق ويدعون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وبعلك يا ما الله ذكرى الله زيد لك قبريني كن san مكو الله muku قبري na da kwabri الدواء akwai Allah ya faɗa me ake bukata ka yi imani wannan shine aqida ta ahlus sunna kakka kawo kakka shakka ko wani abu Allah da kai ne ya faɗa ce yawma yukshafu an saqin saq qabri lokacin da Allah zai kira bayan shi da su zo su jurkusa su yi mai sujuda fala yastati'un duk wanda bai san bai yin wannan sujuda gobe kiyama duk wanda bai sallah ba yadda za a yi baka ibadan nan ta sallah gobe alkiyama Allah ya kira bayi nan ne za a fara tantance masu ibada da waɗanda ba su yi yud'auna ila sujudi fala yastati'un ba za su iya ba duk su eme ka da kuke gani in dai ba su musulunta ba sun ka dawo ba za su iya ba fala yastati'un wannan alwala da kuke gani da muke yi don me ake yin alwala eh don sallah ko to wani gani yake an takura shi an ce alwala wani gani yake an takura shi to wannan alwala kanta muke cin riba da ita ba kowa ba saboda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al abdul muslim aw al mu'min idan bawa musulmi ko mumini ya alwala fagasala wajahu ya wanke fuskar shi kharajat kullu khati'atin nazar ilaiha bi aidaihi dukkanin wani zunubi da ka aikata da ka diba da idanunka in dai karamin zunubi ne ba ka ba ira ba za ta fita ma'al ma'i tare da ruwa au ma akhir qatril ma'i ko kuma tare da saukar digo na karshe na ruwan da ka yi alwala duk zunubi da ka sani fa'ida idza ya dahu idan ɗan adam ya wanke hannuwa ne kharajat kullu khati'atin ya dahu dukkan wani zunubi da ka aikata da hannuwanka in dai karamin zunubi ne ba ka ira ba zai fita ma'alma'i tare da ruwa au ma akhir ma'i ko kuma tare da saukar ɗigo na ƙarshe na ruwa fa'iza ghasala rijlaihi idan ɗan adam ya wanke kafafun shi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu duk wani zunubi karami da kafafunka suka je suka yi Allah zai za a karkari ma wannan zunubi tare da saukar ruwa ko kuma tare da saukar ɗigo na ƙarshe na ruwa annabi ya ce ko da ɗan adam zai ƙara alwala hatta ya huja na ƙiyyan mina zunub har sai ɗan adam ya fita bai tare da ɗigo ko guda na zunubi inda ya ƙarami na. annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake yin hadisi wata rana annabi atal makbirata ya zo makabarta annabi ya yi sallama assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum an qaribin lahiqun annabi ya ce amincin Allah ya tabbata a gayorku ya gidan wasu mutane mu'minai wa inna insha malamai suka ce insha na bi ma'ana at tabbas mu dinnan an karibin nan kusan na bikum masu haɗuwa muke da ku annabi da ya ƙari ya ce waddittu law anna qad aina ikhwanana annabi ya ce na yi gurin da dai a ce na ga ƴan uwana sai sahabbai suka yi mamaki sai suka ce ma annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalasna ikhwanaka ya rasulullah shin mu ba yan uwanka muke ba annabi ya ce antum ashabi ku sahabaina kuke don komi imaninka komi sallaka komi abin ganka wallahi baka baka da daraja da za a ce masa habi yanzu sai ce wa'anda 'yan uwana waɗanda za su zo bayana sai suka tambayi annabi ya za ka iya gane 'yan uwanka annabi ya ce ara'aitum ku bani labari lau anna rajulan da a ce wani mutum lahu khailun yana da dawakai gurin muhajjalatun masu haske ga goshinsu da haske ga Bai na zaharai khailin duhumin buhumin suna a gaba ko a tsakiyar dawakai waɗanda suke da baki a fuska da baki a ƙafafunsu shin a ta'arifu khailahu dan adam zai iya gane waɗannan dawakan nashi ko ba zai iya ganewa ba suka ce zai iya ganewa annabi ya ce yan uwana ya atuna yawmal qiyama za su zo gobe alkiyama gurin muhajjalina suna masu haske ga su masu haske ga kafafunsu minal wudu ai bi sababil wudu ta dalilin alwala annabi ya ce muna mi eh me annabi ya ce muna ‘yan uwanai na ‘yan uwanai ta dalilin alwala annabi ya ce wa ana alal haud ni zai yi musu zagi zan yi musu protocol in shiga gaba su biyo ni baya wajen shan ruwan tafkin alkosar Allah ya samu daga ciki ta dalilin me alwala wannan ya nuna sallah ba karamin muhimmanci gare shi ba annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan damuwa ta yi mai yawa badar ila sala zai koma yayi alwala yayi nafila raka'a biyu ya faɗa ma Allah damuwar shi jama'a al'amarin sallah akwai abubuwa da dama yanzu mai hadda alkur'ani idan ya yi hadda kafin ya kai ma malami ne in yana so ya gane hadda ta tsaye ya alwala ya nafila raka'a biyu ya kawo ayoyi da inda ya hadda ya gani in ta tsaye wala zai gane kai hada shiriri ta yau kayi mantuwa kila ka mace inda ka aje wani abu ɗauki a i'ar wallah ka kabar sallah yanzu shaidan na haɗa ma yanda abin da yake sallah ba ƙaramin al'amari ba ne Allah ya samu cika da imani ya ce wa iqamis sala wa ita'in zaka da bayar da zaka. wannan nan ne gizo yake saƙa da ya yanzu Allah ya agaje mu musamman dai manoma wai sai ka ji manomi ya yi noma yanzu Allah ya ba shi abin da ya noma yan zakar da zai ɗeba ya ba bayan Allah wai sai ya ce wai sai noman gaba wai zai haɗa zakai yanzu da gaba sannan ya haɗa ya bayar da zakat su kuma yan uwan muhilla ne Allah ya gafarta musu muhilla ce yan bai son yadda zakka ko sai da yake yi idan yana da shanu ko tumakai waɗanda sun ka isa hidda zakka sai in ce ma alaran riƙe rike min goma wane rike min goma wane rike min ashirin wai ya rarraba su Allah za a wawayo wai ya rarraba su saboda kai hidda zakka da masu kuɗi masu hidda zakka ɗari biyar biyar mutum ya dibe ka kana fama da matsalar gumi wai ya ɗauki ɗari bai baka ba shi a bita miyan wani ɗari bai yanzu abinda ake bukata in ka fidda zakka ba kai Allah ya saka mu lawali bulak da alkhairi Allah ya saka mu ganda da alkhairi ku shi ga shega ko shaida har da matasa musamman ladan nai da mai, Allah ya gafarta muna zakka idan za a fitar da ita malam ka hidda zakka ka ba mutum zakkar da ya kamata ya ta kwarai ya gane ka da zakka amma an biyo mutane da zakka naira hansin hansin ɗari ɗari ɗari biyu biyu ɗari biyar biyar me ya fa'ida ta ba irin wannan zakka ce aka ce a fitar ba ba wai son aka yi ka bi gari sai kowa san ka ba da zakka ba a'a dalilin da yasa Allah ya ce a fitar da zakkan nan saboda bayan Allah su umfana da wani abu na dukiyarka kuma yan mutum na baka zakka bai baka ba tambaye shi wane yana zakkan mu take ba mu gane ta ba to halar kaya na halan lil muslimin al masakin haƙƙi ne na musulmi miskinai in lokacin hidda zakka yi alhaji ganda bai baka zakka ba isko shi ce alhaji ban ga tau ba ba lahi kai ba alhaji ban ga tau ba sai ya ce to gashi ba shi kenan ba kuma idan baka ce mai ka gode ba kuma baka yi lahi ga Allah ba dan mutum ya baka zakka baka tai kai mai godiya baka yi lahi ga Allah ba dan ba a ce baka zakka dan ka tai ka gode mai ba kai kayan ku na dauko ya baku dan da Allah ya ga dama sai ya ansa dukiyar ya kai ta wani gida a rinka ba mutum wannan zakkar amma saboda Allah wannan zakka ta bayan Allah ce ba ta mutunta ba aka ce ya ɗoka ya baku haƙƙi ne na musulmi shi yasa duk waɗanda suke fitar da zakka sai kaga Allah na ƙara sa kasuwancin su albarka ko a cikin gari yanzu ku diba ku gani masu fitar da zakka kun ga Allah na yi ƙasa da su kuna gani yadda Allah duk shekara kuma sai kaga Allah ya sa dukiyar tana ƙaruwa kuma zakka na ƙaruwa wani yanzu yana addu'a Allah ya sa wata shekara a sa cikin zakka mu Allah ka bamu mu hidda zakka ka yi addu'a kai ka diba ha gani buniyar islam ala khamsin wa'annan rukunan wa'annan shika-shikan guda biyar shahadati Allah ilaha illallah ka yadda babu abin bauta bisa ga cantanta sai Allah wa anna muhammadu rasulullah annabi muhammad manzon Allah ne ka tsayar da sallah to yanzu mi a gaba ka roki Allah ya baka abin da za zaka yadda Zaka ba wai a hisuwa a dan ma ba kakka zauna kullum kana jiran Allah ya sa alhaji hisuwa ya bamu kai ka roki Allah ya sa ka hisuwa ka bayar a duniya lokacin da na fara noma da na fara fidda zakka sai da na ji daɗi na gode ma Allah cewa bana na yi noma noman da ni har na fidda zakka yau cikin shika-shikan musulunci na kai ga abin da ya shi zakka sai hajji ku ba. Allah ya ba ikon zuwa hajji gaba ɗaya Allah ya sa muna cikin wanda za su na aikin hajji bana kun dai ji tsarin da aka fito da shi aka aikin hajji bana aikin hajji ya bambanta da dukkanin wani aikin hajji domin yanzu haka da nake faɗa muku nan da kwana sha shida ga wannan wata duk alhajin da bai biya kuɗi ba kamar yadda kun san muna cikin board members haka ciyaman na pilgrims alhaji faruku inabu ya gaya mana sun yi mitin a abuja nakon ma'aikatar alhazai ta ƙasa gaba ɗaya ta yanke dukkanin alhazai duk wanda ka so ya ce aikin haji to ya biya kuɗi ne kahin nan da kwana nan da sha shida ga wanga wata satin sama kenan ko to ana son duk wanda ka roƙi Allah ya sa miliyan hudu da dubu ɗari biyar kafin wannan lokaci wani yana ganin bai yiwa kuma wani yanzu cewa da kai ni da in ta haji miliyan hudu da dubu ɗari biyar a ina ai goma ya aji abina in kama juya aikin banza ne ba nan za a dawwama ba lahira kace zaka bida kai jama'a yau kama aje ɗaya a ce wai yau ka buga jirgi ka ta yi saudiya ka ga inda annabi ya rayuwa ka ga kabarin annabi shi ɗaya jin daɗi na a ce yanzu annabi ya ce baina mimbari haza wa baiti haza rawdatun min riyadul janna a ce yau ka bi wannan waje ka shiga dausayi daga cikin dausayin aljanna akwai jin daɗin da ya kai haka ka yi sallah harami sai mutum ya yi wajen shekara tamanin da wani abu yana sallah nan an bai kai lada sallah guda da kai masallacin harami ba domin miliyan hudu dubu ɗari biyar mina na tunda in ka tsaya sallah nan baka tara sallah da ibadar da wanda ya ta yi harami ya yi ma ta yi ni ɗaya ba za ka iya tara ba haka ba duniya azahar ɗi ne la'asar ɗi ta magarba ɗi isha'i ɗi su bayan ɗi in an haɗa ladaddakin su ba za ka iya tara su ba ko shekara ɗari aka baka a duniya to miliyan hudu dubu ɗari biyar kenan ba su ya kawo ma wannan ladan ga gafara ta ubangiji ga shi ana an sa addu'a wato abin da ya sa al'amarin son aikin hajji da zuwa wannan waje ya ƙara shiga zuciyata wallahi akwai wani lokaci tun kafin yanzu muna sakandare akwai wani abokinmu da muke zaune tare da shi muka hadda alkur'ani Allah ya ba mahaifin shi dukiya muna zaune sai ya kai shi aikin hajji wannan bawan Allah ko da abokinmu ko da ya je aikin hajji shi ka wajen na goma sha biyar a ajinmu wallahi malam ko da ya dawo aka dawo hutu ya dawo wallahi malam sai da ya rinka yin na ɗaya a cikin aji <clears throat> sai da ya muna mataimakin head boy sannan bancin hakanan sai da ya haddace alkur'ani kafin ya ba makarantar wallahi malam kamar kai ta aikin hajji ya dawo akwai wanda daga ya ta aikin hajji ya dawo Allah ya bude mai kofofin tattalin arziki da haka ba wa'annan kuɗin za ka diba ba za a baka su ko da za ka kai failande sun kare. ko helandan ma baka zuwa nan bayan dutsen ga ɗaya a kai ka bayan dutsen ga a nuna ma wani gida ko a nuna ma wani hili a ce ma hilin na inda gina la kai miliyan biyu za ka ba suwa to kaga ko gidan ba su yi to yanzu halan ko lehe ba sai ka kashe he da dubu ɗari biyar ba in dai lehen kwarai da kai to ka to kuma wajen abincin da za a walimar na rana aure ka kashe kuɗi ka taho bayan aure ka kashe kuɗi bayan watanni ko matarka ta samu ciki cikin taimakon Allah ta haihu ka kashe wasu miliyan guda kila ma sauran kuɗin ma baka san yadda sun kai ba amma ga ladar da ka samu kila ta dalilin zuwan ka aikin hajji daga lokacin kuma Allah ya rubuta ka cikin aljanna babu riba da ta kai wannan da haka ka sa a gurinka a cikin zuciyarka Allah ya kaddari wayannan shika-shikan musulunci Allah ya kaddari dukkan yi su wa saumin ramadan shi azumin wata ramadan abinda za mu roƙa Allah ya karɓa muna wanda ata kuma Allahumma na ramadan kun san azumi ba nan da wata hudu za a yi azumi azumi in ya jima Allah da nan da wata hudu azumi zai zo ka san wani ba sakkwace ce a ah, kai ma ka sani ladanmu da ladanmu da yan kudu ai akwai bambanci mutum kullum ana ruwan sama kai kana na cikin zahi ai ka san ladan ba gudata ba sai ka ce ayyana lada aka yi ai ba ayyana ba imani malam yin abin nan saboda Allah shine amma abin da zai baka mamaki ni akwai abin da na gani a argungu abin da ya tasan min da hankali matasan nan masu ɗaukar yashi azumin nan da ya wuce ba mun dawo tafsiri na ta yi wanka gulbi bayan la'asar inda suka ɗoka yashi malam muna cikin ruwa sai ni ga matasa malam majiya ƙarhi mai mota kawai hilux ya faka an hito cikin mota an to ɗiba yashi an taho da biredi da zahi ne wa sabon biredi kowa ya ɗauki rabi-rabi malam sai ga lemu ga hilin allah malam suna cin abinci ni tambayi wani wai halam ko ba su laya wai lahiya su lau ita a da ta shigo muna yanzu matashi maji ƙari wai sai ka gabe azumi da ya san ukubar da akwai gobe alkiyama da bai aikata ka nan ba ko kaga matashiya wai da gangan wai ba ta azumi su ko mutanen Nijar suka takama da ostoma daga ai magana sai su ce ulcer ulsa gare su ba su azumi al'amarin azumi saboda girma ne da falalatai Allah da kai ne bai bayyana lada ta ba ya ce wannan lada ya banma shi kaɗai ya san abin da zai biya ɗan adam da ita don haka Allah ya gafarta muna yace wa hajjil bait da aikin haji yace fa amma thalathun minha amma uku daga cikin su fala yunazaru tariku. ba a kojaya da wanda ya basu mallam ya tashahhad wanda bai shaida ba babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne walam yusalli bai sallah ba in mun je cikin littafin usulus sunna na al-Imam Ahmad bin Hanbal littafin da zamu shiga gaba zai ƙara faɗaɗa bayani kan abin da ya shafi barin sallah malam ya ba abin a dunkule ya ce bai yi sallah ba walam ya sun bai azumi ba ya ce li'annahu domin shi wa'annan la yu'akhkharu shay'un min haza an waqtihi babu abin da babu wanda cikin su ake jinkirtawa da barin lokaci dai wala yujzi'u man qadahu ba'da tafridihi wanda ya biya ba zai isan mishi ba in ya yi sakaci amidan da gangan ya barin su an waktahi har lokacin su ya bari Ya ce fa amma zakatu amma zaka fa mata ma addaha duk lokacin da ya bayar da ita ajza'at anhu ta isa mishi wa kana asiman ya kasance mai laifi fil habasi a tauye wadda yawa tauye wadda ya bai bayar da wannan zaka ba wa ammal hajju amma shi aikin haji faman wajaba alaihi duk wanda ya wajaba a gare shi wa waje da sabil ilaihi ya samu hanya da dama na zuwa aikin hajji ba alaihi ya ba a gare shi wala ba alaihi baya ba a gare shi fi amihi dalika a cikin wannan shekara tashi hatta la kuna lahu min hubuddun har sai ya zama to bawo makawa dole sai ya tahi mata addahu duk lokacin da ya baya yayi shi kana mu'addiyan to ya biya walam yakun athiman sannan bai kasance mai laifi ba fi ta'khirihi a wajen jinkirta da yi bai yi aikin hajji ba idza addahu idan ya bayar da shi kama kana asiman fi zakka kamar yadda ya kasance mai zunubi a wajen wato mai laifi na wajen tauye abin nan da yi na bayar da zakka li'anna zakata domin ita zakka haqqul lil muslimina kun ji ko zakka haƙƙi ce ta musulmai masakin miskinai habasahu alaihim ya tauye musu abinda haƙƙinsu zakka ba haƙƙin kowa ba ce haƙƙin waye haƙƙin musulmai kuma waɗanda adda haƙƙi na farko su ne 'yan uwanka idan ka da zakka su ake so ka fara ba sannan maƙwabtanka sannan sun amsal fal amsal har kai ga waɗanda an nesa amma bai yiwuwa kana rabon zakka ga bayan Allah cikin shiya baka basu baka kwashe ta kai nesa gani wannan ba daidai ba ne idan za ka bayar da zakka ka bayar da ita ga makusanta 'yan uwanka makwabtanka su shaida cewa lalle kana bayarwa kuma dan kana kiyayya da mutum kada ka ce ba za ka bashi ba ɗebe ka bashi mai yiwa kiyayyar ta dawo alkhairi ta koma soyayya wannan yana daga cikin hanyoyin da addinin musulunci ya ƙirƙiro muna na siyasa ta zamantakewa wane ya jima bai son ka yana ganin haushinka amma ta dalilin zakkan nan bai yadda ku samu matsala da shi don ka a tohid da zakka ya zama to baka bashi ba don haka akwai lada akwai la'ada Allah ya gafarta muna ya ce na asiman ya kasance mai laifi hatta wasala ilaihim sai zakkan nan ta isa ga wayannan miskinai wa ammal hajj amma shi hajji na fi ma bai da huwa bai na rabbuhu yana tsakani ne da ubangiji ne idan addahu idan ya biya faqad addatu ya biya wa in huwa mata idan mutu ya mutu yana da dama wa huwa wajidun yana da iko mustati'un ya samu dama mustati'un ya samu dama wa lam hujja bai yi aikin hajji ba sa'alar raja'ata ila duniya sai ya nemi a dawo da shi duniya laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min salihin da haka zai nemi a dawo da shi ba dan koyi ba saboda ya aikin haji ce wa ya ji li ahlihi yana ba. ga iyalan shi an ya hujju an husuyi mai aikin haji ya ce wa narji muna kwaɗan an ya kuna zalika mu'addiyan an ya zamanto an biya mai wannan magana ce ta malam kuma mun ban mai abi ne ba mu tare da malam shi yasa muka ce muku aqida ahlus sunna ta bambanta da kowace aƙida wannan malamin da ya rubuta wannan littafin malami ne nawa eh shi ya karantar da wa mun faɗa a wannan masallaci malami ne na al'imamul bukhari shi ya karantar da al'imamul bukhari idan ka ɗebe alƙur'ani a cikin littafai a duniya babu littafin da ya kai ingancin sahihul bukhari to wannan malami shi ya rubuta wannan littafi amma wannan magana wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahujja sa'ala raja'ata ila Duniya, an ya ce wa yajibu li ahlihi yana wajaba ga iyalin shi an yahujju an sai su mai aikin haji muka ce nan mun ba mu malam magana ti idan bai aikin haji ba na fi kusan lokaci yayi ina sane muna za mu kai ƙarshen littafin ne shi yasa babu gabar da za mu tsaya sai mun kai ƙarshe ne mun rufe saboda wani sati mu shiga wani littafi in muna da yawan cire in Allah yadda da haka aikin hajji idan mutum bai samu damayi ba wannan in ya je can da shi da ubangiji ubangiji in ya ga dama ya yahi mai in ya ga dama kuma ya azabtar da shi amma yanzu a biya kuɗi a je a yi bai aikin hajji ba mu ga wannan cikin aƙida ta ahlus sunna ba cewa ko kuma cikin magabata mala ya zo da wannan magana akan cewa ana iya biya mai ya ta aikin haji wanarju ya ce muna ko shi abin da ya ce wanarju muna kwaɗan an ya kuna zalika mu'addiyan anhu ya zamanto wannan abu da za a yi mai kama an biya mai bashi ne kama lauka na alaihi dainun kamar yana da bashin da ake biya ta tai faqudiya anhu sai aka biya mai wannan bashin ba da motihi bayan ya mutu mala yace tammal kitabu littafi ya kare ya cika walhamdulillah wahdahu godiya ta tabbatar ma Allah shi kadai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallama tasliman kasira muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gafarta muna Allah ya sa mu cika da imani inda muka yi daidai Allah ya gafarta Allah ka ba mu ladashi inda muka yi kuskure karanci ilimi ne Allah ya gafarta muna kamar yadda kuka ji mun faɗa a cikin karatu ciyaman na phil grims alhaji faruk inabo ya ce a sanar da maniyata aikin hajjin bana za a rufe ansa kuɗi na aikin hajji daga goma sha shida ga wannan wata da haka duk wanda yake da dama na zuwa aikin hajji a wannan jiha mai albarka ya yi ƙoƙari kafin sha shida ga watan nuwamba ya wuce ya biya waɗannan kuɗi dalili kuma ƙasar saudiya ita ta ɗauki mataki cewa wata uku kafin aikin haji ko wata biyu kafin aikin haji kowane alhaji zai mallaki biza shi a hannun shi zai san zai je aikin haji ba don komi ba saboda da yawa akwai waɗanda sai gab sai kaga an ce musu ba samu biza ba akwai waɗanda sai an je aikin hajjin an je mina amma sai kaga alhaji bai ko san ina zai kwanta ya bacci ba to saboda rashin sanin adadin alhazai na Najeriya shi yasa ake samun wannan matsala da haka Saudiya ta ɗauki wannan mataki ita ma nakon ta ƙasa ta ɗauki wannan mataki da haka wanda yake da abin da zai biya aikin haji kuɗin aikin haji ya yi ƙoƙari ya biya kafin sha shida wata wanda kuma yake da guri Allah ka ba shi kuɗin biya ya je aikin haji kafin sha shida wannan wata Allah ka hore mai abin da zai biya Allah kuma ya sa mu cika da imani inda muka yi daidai Allah ya ba mu ladashi inda muka yi kuskure karanci ilimi ne an rubuta tambaya ni ka'ida ta ni almajiri ne ɗalibin ilimi bana ansa tambaya sai na koma gida na yi nazarinta na ƙara bincike na bincike malamai ni ma na yi nau bincike in Allah ya da wani sati sannan mu zo mu ba da ansa tambayar da aka rubuto kafin mu fara karatu ko wajen tafsiri shine abin da muke yi idan an rubuto mana takarda mu ba mu kai ilimin iyayenmu ba idan an rubuto takarda za mu je gida da ita mu ƙara bahasi da bincike mu ga abin da ta ƙunsa in an dawo gobe sai mu ansa tambaya don haka wannan tambaya za mu je da ita in Allah da wani sati za mu karɓa muna roƙon Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mana ga baki ɗaya Allah ramu sai kai mana addu'a ko da a takaice mu karanta fatiha da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam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 hamidun majid ya Allah muna roƙonka muna ta tawassuli da salati da mu karanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka taimake mu ka biya muna dukkanin bukatocin mu na alkhairi ya Allah wannan karatu da muke zuwa ya Allah ka sa ya zama sanadiyar shigan mu aljanna firdausi ya Allah wa'annan huskoki na masu albarka Allah ka hada huskokin mu a cikin aljanna firdausi malamin da ke wannan karatu ya Allah ka saka masa da alkhairi ya Allah ka kara masa girma da ɗaukaka ya Allah ka kara masa ilimi mai yawa mai albarka ya Allah ka ƙara mishi ikhlasi a cikin dukkanin ayyukansa mu da muke zuwa saurari ya Allah muna roƙonka muna da buƙatoci daban-daban ka taimake mu ka biya dukkanin buƙatocinmu na alkhairi me wannan majalisi ya Allah muna roƙonka ka kai rahama a cikin kabarin shi ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka yahe masa ya Allah ka bi shi da kyakkyawan ayyukan shi ya Allah ka bi shi da kyakkyawan halayen shi ya Allah muna roƙonka saboda darajar sunayenka ka sa shi cikin waɗanda za ka ba aljanna firdausi ya Allah ka ba shi aljanna firdausi ya Allah muna roƙonka dukkanin iyayenmu mata da ke cikin gidaje suna sauraron waɗannan karance-karance ya Allah ka biya musu dukkanin buƙatocinsu na alkhairi yan kasuwanmu da suke wannan wuri ya Allah ka biya musu dukkanin buƙatocinsu na alkhairi ka sa albarka ga kasuwancinsu yan makaranta da suke wannan wuri ya Allah ka sa albarka ga karatunsu ya Allah ka taimake su ka ba su nasara a cikin wannan karatu kuma ka taimake su in sun ƙara wannan karatu Allah ka sa a samu aiki ya Allah duk wanda ke na yana buƙatar ya je aikin hajji ko da ya taba zuwa ya Allah ka taimake mu ka ba mu iko ya Allah muna roƙonka Ramadan yana zuwa ya Allah in ka rubuta da za a yi Ramadan ya Allah ka sa mu cikin wanda za ka gafarta mu cikin wannan wata in kuma ka rubuta rayuwarmu za ta kare kayan ramadan ya allah ka samu cika da imani ya allah ka samu gama da duniyan nan lafiya ya allah ka ba mu rayuwa mai daɗi ya allah ka ba mu mutuwa mai daɗi ya allah ka sa ranar mutuwar mu ta kasance ita ce ranar farin cikin mu ya allah ka kare mu daga duhun kabari ya allah ka kare mu daga azabar kabari dukkanin yan uwanmu da suka riga mu da iyayenmu musulmai maza da mata wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya allah sanadiyar iya wannan karatu da muke yi ya Allah ka haskaka kaburburansu ya Allah ka gafarta musu ya Allah duk abin da muke roƙonka kana da shi Allah ka taimake mu ka bamu wanda ban mu roƙa ba ya Allah kakka haramta muna ya Allah duk abin da muke neman tsari a wurinka bai fi ƙarfinka ba ka taimake mu ka tsare mu wanda ba mu nemi tsari ba ya Allah kakka same mu da shi ya Allah ka yi muna albarka ka yi wa iyalin mu albarka ka yi wa zuriyar mu albarka ka ba mu ilimi da arziki mai amfani ka amfanar da mu da al'umma abun abin da ka bamu ya Allah mu din nan ka ne kuma mun yi imani cewa baka da ruwa ya Allah kuma mun yadda cewa kai ne kake biyan bukata ya ubangijin halitta kuma muna da tabbaci cewa kana iya biyan dukkanin mu saboda darajar ka ba dan halin mu baka taimake mu ka biya dukkanin mu na alkhairi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin badi'us samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikrami ya hayyu ya qayyum subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa bika ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin jama'a da Allah yi hakuri abinda muka manta in Allah ya yarda ranar alhamis za a sa darasi na abin da ya shafi fikihu malamin da zai ci gaba da wannan karatu duk ranar alhamis magriba zuwa ishayi shine malam bashir umar za a sa littafin al'akhdari a halari za a fara karatun wannan littafi a ranar alhamis in allah ya da magrib zuwa ishayi don haka a tanadi littafai fiƙihuna nan tahi. a taho a saurari karatu akwai fa'ida ba kaɗan ba allah ya datar da mu ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi